Allah wa samu kofi da yin wanda ke da shaf shaf da in watsa ma kofi da kofi da Be oh, ah, mai Allah, ka zuba min da ne ka zuba min fa ba wai ka ji ni ba. Oh, ai ban gane ba. Ka zo kana na a zuba ma shayi ya hakuri.